Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro muna muku lalemar habin da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a. shida ga watan Oktoba shekarar 2023. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an saurari halin da duniyar tamu take ciki, za ku ji yadda tsadar iskar gas na girki yake neman mai da hannun agogo baya a Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan tarkatarkar kungiyar kwalugon Najeriya da gwamnatin kasar wanda Zainab Babaji ta yi nazari a kai sai kuma ya shirin yanayi da muhalli da ni Aisha Mu'azu na kan gabatar a duk ranar Juma'a. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. Tun farkon kaddamar da yaƙi a kan Ukraine, sojojin Rasha sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-har kan fararen hula a faɗin ƙasar, lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Daya daga cikin irin waɗannan har-har mafi muni ya faru ne a ranar Alhamis, lokacin da wani makamin roka na Rasha ya afkawa wani wurin shago a ƙauyen Hiroza na gabashin Ukraine, inda ya kashe fararen hula hamsin da ɗaya. wasu lokutan fadar kremlin tana ikirarin cewa takan kai harin makami masu linzami ne kan kadarorin soji ko kuma ɗora alhakin harin kan ukraine mai magana da yawun shugaba vladimir putin ya dage cewa rasha ba ta kai hari kan fararen hula ba sakatare yaɗa labaran fadar white house karin jan perry ta kira harin a matsayin abin ban tsoro ta kuma ce hakan ya nuna dalilan da ya sa amurka ke yin duk abin da za ta iya don taimakawa jajirtattun mutanen Ukraine wajen fafutuka kwato masu 'yancinsu don fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da 'yancin 'yan kabila Armenia na komawa yankin. Harin sojan da Azerbaijan ta kai a yankin Nagorno-Karabakh ya sa armeniyawa da yawa ficewa daga yankin a ƙarshen watan satumba kimanin 'yan kabila armenia dubu ɗari ne suka tsere daga yankin da suke da iko da shi a baya biyo bayan tashin hankali da sojojin azerbaijan suka yi da kuma fargabar cewa za a iya ci gaba da ɗaukan tsauraran matakai daga dakarun azerbaijan a halin yanzu yankin ya zama kusan babu kowa a cikinsa illa waɗanda suka manyanta ko kuma rashin lafiya ya hana su ficewa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Turkiya ta ci gaba da kai har-har da jirage marasa matuki inda take auna yankuna da kurda ake rike da su a arewacin Siriya inda ta kashe akalla mutum goma a faɗin yankin kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Wani wakilin biyoya Kamishli da ke Siriya ya ba da rahoton cewa an kai hare-hare akalla sha takwas da jirage marasa matuka a fadin arewacin siriya kungiyar red crescent ta kurdawa ta ce wasu daga cikin hare-haren sun auna ababen murar rayuwa na fararen hula a yankin ciki har da wanda aka kai a tashar wutar lantarki da kuma wani kusa da wani sansani da ke karɓar 'yan gudun hijira kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayar da rahoton cewa dakarun da amurka ke jagoranta da ke yaƙi a wani bangare na kawancen kasashen duniya da ke yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar is sun harbo ɗaya daga cikin jiragen marasa matuƙa sai dai wani jami'in tsaron turkiya ya da kamfanin dillancin labarai na ƙasar cewa jirgin da ake magana a kai ba na sojojin turkiya ba ne gamar ya ba ta ce komai ba kan lamarin da aka rawaito. zai karanto mana sauran labaran amma sai bayan mun gabatar muku da rahotonmu na farko mai cewa 'yan najeriya na nuna damuwarsu game da hauhawar farashin makamashin iskar gas wanda yanzu haka ake sai da kowane tukunya mai nauyin kilo rabi kan farashin naira biyar lamarin da ke neman tursasawa magidanta komawa gidan jiya wajen amfani da itace da gawayi domin yin girki. kadai rika ya ba shaɗi ci gaban labarin cikin wannan rahoton. Baya ga halin kunci na tsadar kayayyakin rayuwar yau da kullun da 'yan kasar ke fama da shi wani sabon kalubale da ya kunno kai a 'yan kwanakin nan shine tsadar iskar gas. A watanni biyu baya da farashin iskar gas a Najeriya naira ɗari biyar da sittin ne ga kowane ma'aunin kilo sai dai yanzu farashin ya haura naira ɗari tara da hamsin wanda hakan ya jawo al'ummar kasar komawa gidan jiya wato amfani da makamashin itace wajen yin girke-girke. Shin ko me ke jawo hauhawan farashin na iskar gas? Yakubu Ali Bulkadumka mai kula ne na musamman a kungiyar dillalan man fetur ta Ipman ya ce tsadar da dalar Amurka ta yi da kuma sauran tsarabai ne ke haddasa hauhawan farashin. Gaskiya hauhawan farashi na gas shi industry na mai gaba daya an samu matsala matsalan wanda kowane dan najeriya ya sani shine refineries ba sa aiki so duk wuraren da ya kamata abin da za a yi a kasa ba a yi sai an kawo waje to idan za a kawo waje ne to dole ne sai ta yi tsada saboda sadan da dala take da shi da da ana ce mu masu gidajen mai ne ga kome yanzu kome tana hannun npc in mu muna da batin sai nnpc ta kawo karta yi dabatin gwamnati ta karba komai ta gara ta ba mutane abin da za a samu sauki an bar mutane a cikin matsala yanzu mutane suna kukan gas muka mai da muna fada mu yanzu mun fara barin aiki nan gaba ma zaki ga wajen da ana sayar da gasa ma zai zama babu gali shitu mai sana'ar siyar da indomin ne ya shaidawa muryan amurka cewa su yanzu sun haƙura da amfani da iskar gas wajen sana'ar su ta siyar da indomin to mu yanzu tsoma gana tsadar gas mu rasa inda za mu shawarwari ma muke ko mu daina ne mun riga mun fara gasawa da risho haka na gawayi in muka zuba gawayi sai mu ɗora yan wayan mu a kai sai mu dafa mutane mu ta ba su haƙuri wasu ce ma ƙauri ike mu ce haka za ku yi haƙuri yanayin kasar ne a haka. Yakubu Garba na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka yi bankwana wajen amfani da iskar gas a gidajen su bisa tsadar da ta yi. Yanzu dai a halin da nake ciki yanzu gaskiya magana amfani da gas kam. Ni yanzu ba zan iya ce miki ga ranar da zan koma amfani da shi ba domin dole ne kam in samu mafita ke domin kuɗin ma da ka sai abincin ba cika yake ba haka samu ranar da za ka sai gas da wannan bakan muguwar tsada. Kamar da kika gani a hakan nan a burkicen nan neman gawayi na fito yi zan nemi gawayi in je a ɗumama a samu ya za yara su ci abinci da uwar gida da ni kaina. A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Mustapha Mala masani kan lamuran da suka shafi muhalli kuma malami a jami'ar Maiduguri ya ce sare itatuwa da mutane ke yanzu bisa tsadar iskar gas da kalanzir babban barazana ne ga muhalli. Amfani da kalanzir da su wannan gas ɗin da kuma sabuwa to yau kuma ga gas ɗin da ake amfani da shi a tsakanin na kitin waya sa kudi ya karu. ya zama mana babban barazana sosai saboda yanzu mutane dole za su da amfani da cakol cakol kuma shi daga wannan itatuwa ne wanda muke magana wanda dama yanzu ana karancin su guguwa da yake tashi a wuraren mu nan duk bishiyoyin na yana kare mu Farfesa Bin Bolnan Kaf shugaban tsangayar ilimin kimiyyar muhalli ne da ke jami'ar Jos ya ce baya ga zaizayar hamada sare bishiyoyi na daga cikin abin da ke jawo karancin ruwan sama a yankin arewacin kasar. Zancen hamada tana cinye gonaki a arewa gaskiya dumaman yanayi din ya sa rate of evaporation especially a arewa ya karu sosai so yana janye ruwan ƙasa abinda wanda da ciyawa suna samu suna dan Uh, surviving da shi babu yanzu suna competing da high temperatures wanda yake kawo high evaporation abinda ya kamata a yi yanzu a encouraging mutane a dinga shuka itatuwa in ka yanka itace ɗaya ka tabbata ka shuka goma na yi kokarin tuntubar hukumar da ke kula da sha'anin farashin albarkatun man fetur ta nndpra sai dai ba su amsa kira da kuma sakon da na aike musu ba har zuwa hada wannan rahoto rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha da wannan rahoton Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Hafiz da sauran labaran duniya. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu na zargin gwamnatin ƙasar da murƙushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce hakan na raunana tsarin bin doka da oda da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. hukumar ta ɗora alhakin haka kan hukumar liƙen asiri ta sudan ta kudu da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a inda take amfani da dabaru da hanyoyi da hukumomin tsaron sudan suka yi amfani da su wajen yakar kudancin ƙasar kafin ɓallewarta hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta zargi hukumomin tsaron sudan ta kudu da jami'an gwamnati da tauye haƙoƙin ɗan adam azabtarwa da danniya da yin katsalandan a harkokin yada labarai da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa da ƙoƙarin jin ta bakin ministan yada labaran sudan ta kudu michael makwai domin amsa wannan zargi ya citira. Wani babban jami'in diflomasiyyar Pakistan ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da taliban ta samar da tsaro da zaman lafiya a afghanistan karuwar hare-haren ta'addanci daga makwabciyar kasar na barazana ga zaman lafiyar pakistan lamarin da ya sa dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu ta yi tsami wakilin musamman na pakistan a afghanistan asif durani ya shaida wani taron karawa juna sani na kasa da kasa islamabad cewa abin takaici mun rasa roman zaman lafiya ya ce gwamnatin su na ci gaba da tattauna da taliban domin neman kawo ƙarshen ta'addanci da ke kan iyaka da jagororin da ake nema ruwa a jallada mayakan tehrik e taliban pakistan ko ttp suka haddasa wata kungiyar ta'addanci da aka ayyana a duniya harharen da kungiyar ttp ke kaiwa pakistan akan iyakokin kasar ya karu suna samun mafaka a kasar afghanistan in ji wakilin musamman da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu sai rahotonmu na musamman kan kungiyar kwadugo da turka-turkar da take yi da gwamnatin Najeriya. Zainab Babaji gare A ranar Lahadin da ta gabata ne shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da biyan naira dubu talatin da biyar na ƙari kan albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya na watanni shida. Sanarwar hakan ta fito ne daga ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Malam Muhammad Idris. Matakin ya biyo bayan tattaunawa ne da kungiyar kwadago wacce ta yi barazanar shiga yajin aiki a ranar talatar da ta gabata inda bayan tattaunawar kungiyoyin kwadago na NLC da TUC suka amince su jingine batun yajin aikin na tsawon wata guda don bai wa gwamnati damar aiwatar da yarjejeniyoyin da suka yi na matakan rage raɗaɗin tsadar rayuwa sanadiyan cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Comrade Ayuba Ismaila Oko, shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa, ya min ƙarin haske kan yarjejeniyoyin da suka yi da gwamnati. Gwamnati sun yarda za su ba ma ma'aikata ta da wata shida. Na biyu sun yarda za a yi commission na minimum wage a yi samu a daidaita mafi kankanta albashi gaban ma'aikata na jihar. Balo added tax yana ba ma masu diesel sun yarda za su suspend nashi daga watan goma sun yarda za su ije biliyon ɗari za a mm. iya samu bosses ne da za a iya a ga cewa ya rage transportation fare su federal government na kwasa sun amince cewa ya san ana bin basu suka na su tashar institution na federal government da ba su ba mm-hmm, mm-hmm. so su ma sun yarda cewa issue na za mm. a ga cewa an magance za a ma Ministry of Labor and Employment su kara daidaita a kan wannan albashin bayan da ba biya su Amma abin da mutane ke cewa shine irin wannan yarjejeniya an yi da malaman jami'o'i kamar yadda ka ce yanzu ma an sake ɗago shi. Kana ga kamar kun ba da tabbacin cewa ita gwamnati za ta cika? Insha Allah za su yi mm. domin wannan mun suspendi ne ban call of strike bane. Al'umma na Najeriya na ganin kaman uh, wannan yakin da kuke yi kusan ma'aikata ne kawai. Sauran talakawa da a ce ba sa aiki. Ai, kin ji one of the item na yarjejeniyar muka yi ma hmm. waja da na faɗa Ai, to ba ma'aikata ne kun ba. Kuna dai tabbacin cewa wato duka abubuwan da uh, kuka yi yarjejeniyar da kuka yi ita gwamnatin tarayya za ta aiwatar. Insha Allah domin ai duka sun sa hannu. To sai dai 'yan Najeriya na ganin talakan ƙasar kasar da ma'aikatan da ke ƙasa na ganin da wuya matakan su kai kan marasa ƙarfi. Alhaji Danjuma Musa garkuwan daddare a jihar Nasarawa ya ce tun farko mutane sun yi na'am da cire tallafin man amma yanzu dai ba tabbas. Na farko dai tunanin gwamnati na cire subsidy ga labarin da ake samu cewa yana tafiya hannun kalilan mutane ne mutane da farko sun yi na'am da shi. Amma da aka zo aka gani irin wahalhalu da talakawa ke sha da kuma hawan kayayyakin masarufi da abinci ya yi wuya to an samu damuwa cikin kasan nan da yawa. to da kuka da su kuma kungiyan kwadago suka zo suka yi kusan so uku su yi wannan a ce gobe a yi wannan a ce gobe har da na wannan da suka zo suka yi na karshen nan ya dami talakawa da yawa har ma da ma'aikatan gwamnati ana yaba kungiyan kwadago amma karshe gaskiya alamaran wannan abin da suka yi na yanzu ya dami hankalin jama'a karin dubu ashirin da biyar ko talatin da aka ce aka kalawa ma'aikata ba amfani da zai musu kudin da aka ce aka ba na parliamentin da aka ba aka ba da shinkafa wayan saurari ana ba da mudu daya mutum magidanci a bashi mudu daya kamar an taimake shi hmm. wannan ai renin hankali ne irin abubuwa da ke faruwa a yanzu a gaskiya mutane na mace-mace ana mutuwa da yawa asibiti babu magani mutum na ciwo ba da ma zai iya transportin kanshi daga kauye talaka ya kawo kan shi asibiti in ya zo asibitin babu magani gobe a ce an je yajin aiki a bar talaka ya mutu talaka ciwon ya koma da shi gida aka je asibitin private su ce kuɗi da yawa bai da su abubuwan ya dami jama'a da yawa ana kuka da wannan lamari. eh ita gwamnatin tarayya ta yi ƙarin albashi ko kuma ta yi niyya dai tun da bata fara aiwatarwa ba na masu ma'aikata. kana ga kamar su talakawan najeriya su ina ne gwamnatin kuma za ta tallafa musu wannan karin albashi da ma ita gwamnatin tarayya ta ce ta yi wa federal gamma ma'aikata da ke local gamma da ma'aikata da ke state su kuma ma ina za su je talakawa da su kuma basu da basu da aikin yi da motar da suke shiga daidai yake da na ma'aikata eh, kaso da suke zuwa daidai yake da na ma'aikata su kuma ina su za su yi nasu babu tanaji kudaden da aka ce aka yi parliamentin da shi da kudaden da aka ce za a yi ma karin nan na wata uku ko wata shida eh, na wata shida na eh, karin ma'aikata din nan hmm. ina da tunanin su tun daga zuwan su a ce an gyara alfanare guda biyu ko na kaduna da na wari da guda biyu kawai ko a port tun da muna da man nan a najeriya ana dauka na kaiwa me yasa tunanin su bai kai gun ba kullum a ce a an ari kudi za a yi kaza dan dai kawai a cuci talaka talaka dai ya zamanto butulu ya zamanto ba inda zai iya bai san rigima ba Shi ma Alhaji Saifullah Rabilu Zanwa da ke aikin casan shinkafa a lafiyar jihar Nasarawa ya ce rashin wutan lantarki ya shafi harkokinsu. Ala hakika wutan nefa yana taimaka mana matuka sosai inda zan mu same shi a lokacin da muke da bukata. Amma maganar da nuna muke nan ba ma samun wutan nefa. A lissafin wuta ana bai da shi 24 hours idan mu mun hada ton da ake bamu ana bamu wuta ne na kwana bakwai kacal a cikin wata guda ko kuma daya a cikin wata guda mm. mun kai korafi mun kai korafi ga kuma wutan da ya tashi ya ba mutanen command ya ba wata board mm. wanda hanyar yana cikin injin shinkafa mm. a lafiya kenan mun kai mun a lafiya shugabanninmu sun kai sun komo domin su ga mutane inji sun samu wannan wuta mm. duk caji da zamana mai da zamu biya matukar mu sami wannan wuta 24 hours mm. amma sun ce control na wuta ba shi hannunsu amma idan an tashi maganar kudin wuta kuma suna zuwa rashin suna karbi kudin wuta wannan gefe na sun ce wutan ma ba shi hannunsu daga suna karba mm. to faɗin cewa wuta ba shi hannunsu nan mun kasa gane shirin muna so mu kai kukan mu ga gwamnatin tarayya ta kasa kuna ta ji mu in jin shi kawo muna cikin damuwar shi samun wutar nefa kuma kungiya ne wadda masana'anta tana dauke da al'umma da sun fi mutane dubu goma. Shi ko wani jigo a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ya ce maimakon rabawa talakawa kuɗi ko shinkafa da ba zai kai su ko ina ba me zai hana a sanya kuɗin wajen inganta hanyoyi da wasu ayyukan da talaka zai mora. Labarin da muke ta ji a kan cewa kudaden da za a rarraba kowace jiha ta samu amma shin Eh, mutane nawa ne ma aka duba aka ga a cikin mutane sama da miliyan 200 sannan a cikin waɗanda za a raba ma kuɗin nan gwaifa ba su kai ma kashi goma cikin gwanda muke da su shan idan kamar ke hajiya zainab aka ce gashi ke kina ɗaya daga cikin masu raba kuɗin nan ni ma ma na cikin masu raba kuɗin nan anya kuwa eh, wannan rabon kuɗin zai tafi daidai kin ga zai tafi daidai ba dalili kuwa shine babu wanda za a ce an bashi rabon kuɗi in ba an sami mutane na kwarai kwarai ba to gaskiyar magana sai an samu damuwa to ba mutanen kwarai din ne a Najeriya za a samu amma shin hajiya mutum nawa ne a Najeriya tunda kowa duk ba wanda aka taba cewa ga garawanci ko garawa ne kowa dama a haka yake to saboda haka ni a nawa ra'ayin kenan fa nawa ra'ayin in so samu ne tunda nan da shekara kusan hamsin zuwa sittin da suka wuce kullum alkawarin dan siyasar najeriya za a gyara muku hanya za a yi asibiti za a gyara wuta yau idan aka ce an zuba kuɗin nan da mazun zurutun kudaden nan a gyaran hanyoyin kin ga kamar hanyar kaduna zuwa arewacin arewacin najeriya daidai kenan sannan a ɗauka ga hanyar da ta taso daga nan plateau zuwa abuja ta taso daga nan ta tafi su irin su gombe maiduguri irin su adamawa duka a gaggara to idan aka ce to an gaggara hanyoyi a sayo motoci a zuba titi kin ga za a daɗe ana amfana ba wanda ba zai amfana amma a ce wai za a ba mutane kudade nawa ne za a ba mutum kuma mutum nawa ne za a ba su kudaden nan gaskiyar magana a rayu na biyi ba a canza tunani. Gwamnatin tarayya ta kuma bayyana cewa za ta fara biyan marasa karfi cikin al'umma naira dubu saba'in da biyar wato naira dubu ishirin da biyar duk wata daga watan oktoban wannan shekara kuma gidaje miliyan goma sha biyar ne za su ci gajiyar wannan shiri. Abin jira a gani dai shine yadda gwamnati za ta aiwatar da waɗannan tsare-tsare da ta yi don samar wa talaka sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. hanyar kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali a kan matsalar sare itatuwa da kuma matsalar rashin wadataccen ruwan sama da ake fama da shi a kasar Nijar. yayin da masana sauyin yanayi suke kokarin ganin cewa an dakile sare itatuwa domin girki da kuma yin gawayi wanda suka ce yana illa ga muhalli halin tsadar makamashin iskar gas na girki a najeriya na neman bata rawa da tsalle a cewar dr mustapha mala na jami'ar maiduguri ya zama mana babban barazana sosai saboda yanzu mutane dole za su da amfani da cakol cakol kuma shi daga wannan itatuwa ne wanda muke magana wanda dama yanzu ana karancin su guguwa da yake tashi a wuraren mun nan bishiyoyin na yana kare mu shi kuma farfesa bimbal nanka na jami'ar tarayyar najeriya da ke jos babban birnin jihar filato ya ce baya ga zaizayar ƙasa sare itatuwa na taimakawa wajen ɗumama yanayi zancen hamada tana cinye gonaki a arewa gaskiya dumaman yanayi din ya sa rate of evaporation especially a arewa ya karu sosai so yana janye ruwan ƙasa abinda wanda da ciyawa suna samu suna dan surviving da shi babu yanzu suna competing da high temperatures wanda yake kawo high evaporation abinda ya kamata a yi yanzu a encouraging mutane a dinga shuka itatuwa in ka itace daya ka tabbata ka shuka goma ki kuma sani cika kawa masani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar sokoto ya yi bayani ne game da yadda sare itatuwa ke dumama yanayin hanya wadda ake kare wadda wannan gurbataccen iska hanya ce da ta shika itatuwa so idan muka shika da itatuwa kamar yadda aka sani su ne za su sake jawo wannan iskan madadin shi sana gurbataccen iskan itace su ne za su soke shi su hana mishi sana domin idan kada shika mana illa na son yanayi idan wannan gurbataccen iskan ya tashi ya sama dama idan rana lokacin rana ta zafin rana yakan bugi kasa idan ya je bugin kasa wannan hayakin dama idan dare zafin rana yakan koma sama wannan hayakin shi koma ana mishi koma wani sai da trafin nashi ya ci kalma ta turanci to shi ne sai a samu mai gine gwamnatin da ake cewa ana fama da yanayin zafi da ake fama da shi. A wani bangaren kuma al'ummomi a jihar kwami a jamhuriyar niger suna kokawa da matsalar rashin wadataccen abincin sakamakon karancin ruwan sama a cewar malam idi sodangi kiwo dai bana munan mu same shi ba a cikin da'ira gula tunda a zaman da aka yanzu busashen mu da jiha mun baro ga jiha mun tafi wajen a 35 kilo can muke samu wanda haki fiske nan babu haki babu ruwa mun saba sai an yi wata uku muna shan tafki yanzu mun kai kusan demo wanda deja risha mun fara hawan risha deja dai babu haiki kaka ba ta kare ba akwai rani kenan sai an gabatar da mana sa da gaugawa in ba haka nan ba man nan kasar bana akwai matsala tunda tun ko a ajiya tun kidda ka sai kwanaki shi ka arba'in yau 29 ka sai data cikin kakama. iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a badadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da daidaita mana sauti aisha mu'azu da ke fatar alkhairi Kafin mu karkare shirin masu sauraro, ga Hafiz ya dawo da labarai amma wannan karo a takaice. Tun farkon kaddamar da yaƙi a kan Ukraine, sojojin Rasha sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-har kan fararen hula a faɗin ƙasar, lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Daya daga cikin irin waɗannan har-hara mafi muni ya faru ne a ranar Alhamis, lokacin da wani makamin roka na Rasha ya afkawa wani wurin shago a ƙauyen Hiroza na gabashin Ukraine inda ya kashe fararen hula 51. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da 'yancin 'yan kabila Armenia na komawa yankin. Harin sojan da Azerbaijan ta kai a yankin Nagorno-Karabakh ya sa Armeniyawa da yawa ficewa daga yankin a ƙarshen watan Satumba. kimanin 'yan kabila armenia dubu ɗari ne suka tsere daga yankin da suke da iko da shi a baya biyo bayan tashin hankali da sojojin azerbaijan suka yi da kuma fargabar cewa za a iya ci gaba da ɗaukan tsauraran matakai daga dakarun azerbaijan kasar turkiya ta ci gaba da kai har-har da jirage marasa matuki inda take auna yankuna da kurda ake rike da su a arewacin siriya inda ta kashe akalla mutum goma a faɗin yankin kamar yadda jami'an yankin suka bayyana wani wakilin biyoya kamishli da ke siriya ya ba da rahoton cewa an kai hare-hare akalla sha takwas da jirage marasa matuka a fadin arewacin siriya hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu a zargin gwamnatin ƙasar da murkushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula Hukumar ta ce hakan na raunana tsarin bin doka da oda da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. Duka-duka guzirin da muka muku kenan a cikin shirin mu na hantsi yau Juma'a sai kuma zuwa la'asariyar ku. Idan Allah ya kai mu aji wasu wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake cewa, Nasara.